sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha ta Sule ce tare da Murtala Faruk inna da sauran abokan aiki muke karewa al'ummar musulmi barka da sallah a cikin shirinmu na dare. Yau Juma'a 31 ga watan Yuli kuma babbar sallah. za mu kawo muku ci gaban shirye-shiryenmu na musamman da ya kunshi gaishe-gaishen sallah. Amma bari mu fara da jin labaran duniya gare ka murtala. jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci da fatar kuma ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. a yayin da adadin masu kamuwa da cutar covid-19 da masu mutuwa sakamakon cutar yake kara hauhawa a amurka an shirya manyan jami'an lafiya uku na kasar za su bayyana domin ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar wakilai mai binciken matakan da fadar shugaban kasa ta white house take dauka na tunkarar annobar manyan jami'an uku su ne dr anthony fauci babban masanin cutuka masu yaduwa na kasar da daraktan hukumar yaƙi da cutuka dr robert redfield da kuma mataimakin sakataren ma'aikatar lafiya admiral brett giroy babban jami'in gwajin cutar coronavirus na gwamnatin shugaba trump amurka tana da kusan mutane miliyan hudu da dubu dari biyar da suka kamu da cutar ta covid-19 da kuma fiye da dubu dari da hamsin da biyu da suka mutu sakamakon cutar a cewar kididdigar cibiyar bincike ta jami'ar johns hopkins amurka ta yi allah wadda da kisan wani dan kasar amurka yayin da ake masa shari'ar aikata sabo a cikin kotu a pakistan an yi ta harbin tahir ahmed nasin mai shekaru 47 da ke zama a illinois a gaban alkali a ranar laraba sa'ad da ake zaman sauraren shari'arsa a birnin peshawar da ke arewa maso yamma an gurfanar da shi kotu ne bisa zargin yayi da awar shi annabin musulunci ne laifin da ke da hukuncin kisa a ƙarƙashin dokokin sabo na pakistan ma'aikatar harkokin wajen amurka a wata sanarwa da ta fitar a jiya alhamis ta ce mun shiga damuwa da bakin cikin kisan ɗan ƙasar amurka tahir nasim a cikin kotu tun a shekara ta 2018 ne aka soma shari'ar nasim sa'ad da aka kama shi bisa zargin yayi da awar shi annabi kuma manzon allah ne na ƙarshe a wata hira da ya yi da abokansa a pakistan a shafin facebook sanarwar ta ce wasu ne suka yaudari nasim zuwa pakistan daga gidansa na illinois inda a can ne suka yi amfani da dokar sabo suka damke shi ta kara da cewa gwamnatin amurka ta yi ta ba da taimako na ofishin jakadanci ga nasim da iyalansa kana ta yi kira ga jami'an pakistan da su ɗauki mataki akan wannan aika-aikar nan take kuma 'yan sandan pakistan sun kama matashin da ya yi kisan wanda kuma ya amsa cewa shine ya kashe nasim saboda aikata sabo da kuma kasancewa makiyan addinin musulunci wani bom na mota ya tarwatse a babban birnin lardin logan da ke kasar afghanistan inda ya kashe akalla mutane goma sha bakwai wasu fiye da dozin ɗaya kuma suka sami rauni a cewar su jami'an ƙasar ta afghanistan da suka zanta da muryar amurka sun ce ɗan kunar bakin waken ya auna wani kwamban motocin jami'an tsaro ne a babban birnin lardin na pole alam kakakin ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya gaggauta nisanta kansu da harin yana mai cewa mayakansu ba su da hannu a kai harin wanda ya auku 'yan sa'o'i bayan soma aikin shirin tsagaita wuta na taliban saboda sallar idi an soma bukukuwan idin ne a yau juma'a yayin da kuma gwamnatin afghanistan ta umarci dakarunta da su tsagaita kai farmaki ga 'yan da kayar baya bayan sallar idi da safiyar yau juma'a shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya bayyana wani jawabi ta gidan talabijin cewa gwamnati na aiki domin sakin sauran fursunoni 'yan taliban har kusan dubu biyar sakamakon sako dukkan jami'an tsaron afghanistan dubu daya da ke tsare a hannun mayakan na taliban a ƙarƙashin shirin musayar fursunoni da ke kunshe a yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin amurka da taliban to sai dai gani ya ce bai da ikon sakin fursunoni haka kawai ya ce za a kira taro na musamman na majalisar jirga ko kuma majalisar dokoki domin tattaunawa da cimma matsaya a kan makomar sauran fursunonin ta yadda za a soma tattaunawa ta cikin gida. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ya ce gwamnati za ta ɗage gudanar da zaben majalisar dokoki da aka daɗe ana dakon zuwan saha da tsawon shekara ɗaya. Inda ta yi hujja da barkewar annobar coronavirus a birnin mai 'yancin cin gashin kansa. gwamnatin ta hong kong tana daukar matakan gaggawa ne wajen ɗage zaben lam ya ce gwamnatin hong kong tana da goyon bayan gwamnatin china a wajen daukar matakin hong kong ta sami hauhawar kamuwa da cutar tun somawar wannan wata na yuli dage zaben kuma wani babban kuma baya ne ga bangaren adawa da ke fatan fakewa da takaddama da magoya bayan beijing domin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokoki masu rajin demokuraɗiyya sun zargi gwamnati da fakewa da annobar a matsayin hujjar ɗage zaben birnin mai yawan jama'a miliyan bakwai da dubu ɗari biyar ya sami hauhawar kamuwa da cutar coronavirus inda yanzu yake da dubu uku da ɗari biyu da saba'in da uku ya zuwa yau juma'a adadin da ya riɓanya fiye da na ɗaya ga watan yuni ana samun sake kullar annobar coronavirus a kasashen asiya da a can baya aka yaba da matakansu na dakile yaduwar annobar lamarin da ya bayyana shu'umancin cutar ya kuma kawo cikas ga shirin tafiye-tafiye tsakanin kasashe da ake gani kamar yankunan da ba su da matsala vietnam da hong kong da australia da japan da sun sami hauhawar yaduwar cutar fiye da kowane lokaci a wannan watan lamarin da ya haifar da yiwuwar dawo da dokokin takaita zirga-zirga china inda cutar ta fara bulla ita ma tana samun karuwar kamuwa da cutar madalla a gaida murtala faruk san inna da ya karanto mana labaran duniya to a halin yanzu sai ku gyara zama yayin da zan miƙa ragamar shirin ga zara aminu fage domin jin abin da ta haɗa mana a shiri na gaba na musamman zara gare ki yau ne sallah yau ne eid duk taho mu sallar eid yau ne sallah yau ne eid gaisuwar sallah daga fadin duniya sai mu far'a domin jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zahra aminu fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar tare da fatan an yi sallar idi lafiya tare da fatan allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu baki daya amin A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu na yau Juma'a goma ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran manzan rahma annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin. Za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraro sai a gyara zama inda za mu fara da gaisuwar sallah daga nan Amurka. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. alaikum wa rahmatullahi wa Da farko zan isar da gaisuwa ta ga hajjiya mama a gigin Kano da surika ta hajjiya Hafsa a gidan marigayi alhaji akawa allah jikan shi da rahama da ya ta hajiya kubra layin haruna hadaija sabon fage jos da kanina alhaji abdullahi da malam bala jos a asaba da ɗana kamalu da matarsa shamsiya da jika na saidu umar da ɗana tiridu da matarsa habiba da jikanni na a gare su da ɗana izil arabi da matarsa surayya da sirikina na alhaji sani a a kano da major general muhammad jibrin da sirikina na alhaji baba mai kudi da 'yan majalisansa baki da da hajiya hasana matar alhaji baba akawu da alhaji baba akawu da anti lami matar alhaji kabiru siba da abdullahi mai guga da matarsa a bauchi da alhaji amadu farfar da matarsa da alhaji ahmad bello da alhaji bala mai taya da alhaji shekara mai taya da talla yaran ga da majalisansa a layin idi mai barkono sabon Peggy jos ni ne naku alhaji baba yaro daga nan newark new jersey a kasan amurka allah shi maimaita mana a yi sallah lafiya allahumma amin salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana alhaji lukman abbas ina magana daga kasan amurka daga bronx new york da farko na kai barka da sallah na zuwa ga yayana alhaji baba karmi abbas daga birnin kumashi da malam lawan abbas da alhaji rufai abbas da haji umar abbas da matansa ajiya ajara da alhaji isa abbas da matan shi ajiya amina duka ina muku barka da sallah ina gaida alhaji sulaiman so Salga da alhaji baban gana da alhaji baba isakun baba laminu da ajiya suke na tuso sirga da ajiya abiba so ina muku barka da sallah ina gaida ajiya fati abbas da ajiya belawo abbas da ajiya bilkis abbas ina muku barka da sallah ma'aikata na zuriya fm kuma ina gaida darakta alhaji ishola da sayyada zina da sauran ma'aikatan duka ina muku barka da sallah ina gaida alhaji ali daga nigeria alhaji ali ghana alhaji ali abbas mazauni mubi daga nigeria da alhaji razaku ina masa gaisuwa shi kuma daga gusau da alhaji usamatu ibrahim da alhaji usman mahmud ina muku barka da sallah ina gaida alhaji sha'ibu daga salga kasar ghana wannan aka yi manadi madadin alhaji lankwashi baba da kaninsa alhaji siba da alhaji abdullahi safurgu na muku barka da sallah ina gaida ma'aikatan ruwan nan na lok spring wata na birnin kumashi da sauran kwastomomin lok spring wata duka muna muku fatan alheri muna muku barka da sallah allah shi mamaita muna ya kai mu sabon shekara ina gaida sarkin gwanjawa da sarkin kantoshi da kanwansa ajiya anti na dukkan ku baki da yana muku barka da sallah allah shi mamaita muna ya kai mu sabon shekara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ni ne naku Alhaji Lawan Alhaddad sallaman sarkin musulman Amerika gaisuwa na barka da sallah zuwa ga babana sarkin wangarawan kumashi Ahmed Ibrahim ina gaida sarkin zango Sultan Sa'id shi da fadawan shi duka baki daya ina gaida Alhaji Audu mai Kano ina gaida sarkin Fawo Montari ina gaida Bala Chaman Makera ina gaida Abuba Makera ina gaida Salu baba jimba a sabon zango nz60 ina gaida ahmed salis nz4 ina gaida dantani nz4 ina gaida sarakuwa na hajiya tani nz4 ina gaida hajiya mai dare mai ɗaki na kenan daga bobain ina gaida magajiyan gari mai muna nunu ita da fadawanta ina gaida alhaji audu bawa kanina kenan shi da baban na kanina biyu kenan ina gaishe su bayan wannan ina gaida Moses Tela a sabon zango ina gaida Muhammadu gata a sabon zango da dukkan mutanen sabon zango ni ne naku Alhaji Lawan Sallama America ina muku gaisuwa na barka da sallah koma nahiyar Asiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sunana ismail basiru sanusi ɗalibi ne a nan ƙasar malaysia a jami'ar university science islam ina karatu a ɓangaren computer science kuma ni mutumin jihar jigawa ne kuma ina dukkan al'ummar musulmin najeriya da duk duniya gaba ɗaya barka da sallah kuma ina fatan allah ya maimaita mana allah ya ba mu lafiya da zama lafiya kuma allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta covid-19 da ta shigo mana dukkan faɗin duniya allah ya taimake mu ya karba mu zaman lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sunana Adori mi a mazaunin kasar Malaysia mai kamfanin multi Multilogistic Facilities Nigeria Limited wanda muke dakon kaya daga kasar Malaysia, Indonesia, Thailand, China, Vietnam da dai sauransu. Ina mana fatan barka da sallah Allah ya maimaita mana Allah ya kawo mana duk wani ci gaba a kasar mu ta Najeriya Allah ka kare mu daga cikin dukkanin fitintunin zamanin da suke faruwa a kasar mu ta Najeriya. Na gode Allah maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Suna na Yusuf Bala Musa. Ina miƙa saƙon gaisuwa bana barka da sallah da kanan China Gwanshi Province Chinjo. Da fatan an yi sallah lafiya Allah ya kara maimaitawa da dukkanin al'ummar musulmi ga baki da. Da farko ina gaida mamata Hajiya Labaina Allah ya sa an yi sallah lafiya da kuma kanwata shukuriya da kuma kanina kali da Hassan da Usaini da kuma babanmu alhaji bala musa gwale duk ina miƙa saƙon gaisuwa gare su da fatan allah ya sa an yi sallah lafiya allah kuma ya ƙara maimaita mana allah ya anshi ayyukanmu allah ya anshi bagarinmu kuma sannan allah ya yi mana dukkanin wannan annoba da ke damun mu baki daya allah da fatan an yi sallah lafiya sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ga babban abokina aminu na sadi tunusi da kuma abdulrashid tunusi sannan kuma da abdulsamad abdulrashid na gode allah ya sa an yi sallah lafiya yau sallah kowa shi na. Ba a da fari sa Allahu Ubangiji Sarki na mai girma wanda ya kagi magahun tsuntsun da mai kiwo bai noma shi ke kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma Tunda da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah uwana ha al'umma yanzu sai kasar Morocco. Assalamu alaikum sunana Hadiza Aliyu da ke garin Casablanca a kasar Morocco. Ina miƙa saƙon gaisuwa ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Zan miƙa saƙon gaisuwa ga mahaifiyata Hajiya Rabi Aliyu da 'yan uwana da ke garin Kaduna Asma'u Zulaiha Sadiya da Rufaida. Sannan zan gaida ƙawayena Farida Abdulkadir Safiya Mustapha Maryam Abba da Maryam Baffa. Sannan zan gaida antina da ke garin garin france hajiya muskura da 'yan uwana jamila samira da safiya da nini da fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana. To jama'a masu sauraro yanzu kuma mun dawo nan Amurka. Assalamu alaikum sunana Sadiya Yusuf Abdulkarim Ummi Sadi daga Kansas City, Missouri. Ina mika gaisuwa ta ga dukkan 'yan uwa musulmai da kuma fatan an yi sallah lafiya ina gaida mahaifina alhaji yusuf abdulkarim da ke kaduna da kuma friends ina hadiza ummi alifaki da shamsiya aliyero da ke kaduna ina gaida yan uwana da ke sokoto alhaji musa nasarawa kakana da kuma kawunnaina da kuma gwaggwanina ina gaida yan uwana da ke abuja an musa nasarawa da mina da hawa da kuma antina da ke kano anti saratu musa nasarawa da fatan kowa ya yi sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mana amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to barkanmu da sallah sunana labo amadu abdumbuka warin kunawa birnin kwanni daga jihar new york ta america ina ma ya ta hajiya ta wuli. barka da sallah ina ma wana alhaji tumullu barka da sallah ina ma wana usman mai danga barka da sallah ina ma baba hashimu barka da sallah ina ma baba umma barka da sallah ina ma dan tsohi baba dan tsohi barka da sallah ina ma hajiya lami kaunata barka da sallah ina ma mamman sani alar dujo barka da sallah ina ma tanta anyam barka da sallah dukansu a birnin kwanne. ina ma abokina amini babobiri abdulaziz a birnin kwanne, barka da sallah ina ma hamisu dan malam a birnin kwanne, barka da sallah ina ma Minista sarkin shanu a birnin yamai barka da sallah ina ma kanina alzuma a birnin yamai barka da sallah ina mu ta hajiya lami a birnin kwanni barka da sallah ina mu ta maimuna a arlit barka da sallah ina mu ta ai a dakar ƙasar senegal barka da sallah ina mu kaunata maryama ezandayar barka da sallah a damagaram ina mu kanina alhaji kadabe a nan new york barka da sallah salamu alaikum wa rahmatullah alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana delin bashir a nan garin washington dc jama'a mutanen gida muna muku barka da sallar layya. Da farko ina gaida uwata Hajiya Ladi a nan garin Tanu. Ina gaida yayana Zabairu a nan garin Tanu. Ina gaida kanwata Sahiya da mai gidanta da Dagwal a nan Tanu Sahara. Ina gaida uwata Hajiya Jatu a nan Tanu. Ina gaida yayana Abdu a nan garin Tanu. Ina gaida yayana Bako a nan garin Tanu. Ina gaida babana Alhaji Usman a nan garin Tanu. Ina gaida yayana Hamusu a nan garin Zandar. Ina gaida yayata Asana a nan garin Zandar. Ina gaida gaida uwayena na garin gagawa kufai da gaga babban gari ina gaida uwayena na garin malam cilim ina gaida uwayena na nan garin kwana shirwa ina gaida babana alhaji mamman lulu a nan tsiruniya ina gaida babana alhaji usman a nan garin tanit ina gai da fami alhaji malam mata marigayi a nan garin tanit ina gaida kanena sabiu da uwar gidan shi zara a nan garin niyami ina gaida iyata aishatan ismail a nan garin niyami ina gaida kawata amu da mai gidanta sabu a nan niyami dumil ina gaida ɗana Sani matu a nan garin Niyame. Ina gaida yayata Maryama a nan arli Ina gaida ɗiyata Fatima a nan garin Niyame. Ina gaida ƙawata Salamatin Sabu a nan garin Niyame. Assalamu alaikum sunana Zainab a garin Washington. Ina gaida Tanti Sariya a Sahara. Ina gaida Tonton Hamisu a garin Zander. Ina gaida Aishatu Ismail a garin Niyame. Ina gaida Fasima a garin Niyame. Ina gaida Tonton Abdu A ina gaida Hajiya Ladi atanu ina gaida Zainab Iya Salam Tanti Salamatu a garin Niamey. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Salim Ibrahim Salmanu Sayaya. Ina mika barka da sallah na zuwa mai girma fagacin Katsina hakimin Matazu Alhaji Iro Mai Kano Matazu da sauran 'yan uwa da abokan arziki. Allah ya maimaita mana sallah, Allah ya nuna mana sanda za mu yi sallah babu corona insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammad Abare ina mika gaisuwan sallata ga gwamnan jihar Yobe His Excellency Alhaji Maimala Buni da mai martaba sarkin fika Alhaji Muhammad Abali Ibn Idris da abokina Muhammad bafaro bajoga da ke sibiyan ayola da abba kiyar yusuf da ke garin guru a jihar yobe da alhaji musa dala katuzu da ke garin gashuwa a jihar yobe da ibrahim bafika da ke human right a maiduguri da baba asule da yake jami'ar gashuwa da sani ciroma da ke aiki a karamar hukumar Potos da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana aminu shehu mahadi a wannan sallah ina gaida mai martaba sarkin katagun a can azare da duka sauran mukarraban shi a masarautar shi sannan ina gaida sauran yan uwa da abokan arziki na mana kuma jaje na wannan yanayi da muka sami kanmu na covid-19 allah ya kawo mana karshen wannan cuta ya nuna mana lokacin da za mu yi sallah cikin walwala tare da yan uwa gaba daya na gode salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suna na zurkan musa ina gaishe da mai martaba hakimin yan tumaki ina gaishe da dan uwana tahir mashi ina gaishe da malam Lawan Isa Usman Mani ina gaishe da sefullahi Kasim Bakuri ina gaishe da Abdulmalik Hassan Gona barka da sallah. Assalamu alaikum sunana Abdulmalik Madi na mika sakon gaisuwa na na sallah da iyayena Dr. Shehu Madi magajin garin Katagum da mamata Hajiya Saudatu Shehu Madi. Ina gaida Addalami Shehu Madi mu ina kuma gaida matata Zainab Abdulmalik Madi. Na gaida kakanni na dukkansu da suke jin wannan a Azare Bauchi da Katsina. Allah ya mai maimaita mana allah ya sa mu cika da imani amin akwai hikima sassauka kaza gato mai daɗin yanka sai na ɗau sallah waɗannan muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin da waɗanda kuka ji muryoyinsu. Muna miƙa gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan fatan Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga wacce ta haɗa mana sauti wato Julie Lagos Gresham. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Da fatan an yi sallah lafiya. Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙananan mu yau ne sallah yau ne ayi yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi domin yau ne ranar ayi. ya jama'a al'umma bar كم مدين سل رعيد يا جماعة الأمة بر كم مدين سل رعيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران رعيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو ku jama'a sai muhi far'a domin yau ne ranar ayin ya ku jama'a sai muhi far'a domin yau ne ranar ayin domin yau ne ranar ayin yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku yau ne sallah yau ne ayin barka barka barka ku dukutaho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu dukutaho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر لا إله, إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهو مي رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي رعيد يا كو جما سي مي فرأ دومي يوني ران رعيد يا كو جما سي مي فرأ دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا رعيد يوني ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin To a gaida Zara Aminu Fage da ta haɗa mana wannan shiri na musamman. yanzu kuma sai ku dakaci takaitattun labarai. takaice a yayin da adadin masu kamuwa da cutar covid-19 da masu mutuwa sakamakon cutar yake kara hauhawa a amurka an shirya manyan jami'an lafiya uku na kasar za su bayyana domin ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar wakilai mai binciken matakan da fadar shugaban kasa ta white house take dauka na tunkarar annobar. manyan jami'an uku su ne dr anthony fauci babban masanin cutuka masu yaduwa na kasar da daraktan hukumar yaƙi da cutuka dr robert redfield da kuma mataimakin sakataren ma'aikatar lafiya admiral brett roy babban jami'in gwajin cutar coronavirus na gwamnatin shugaba trump amurka ta yi allah wadda ya da kisan wani dan kasar a yayin da ake masa shari'ar aikata sabo a cikin kotu a pakistan an yi ta harbin tahir ahmed nasim mai shekaru 47 da ke zaune a illinois a gaban alkali a ranar laraba sa'adda ake zaman sauraren shari'arsa a birnin peshawar da ke arewa maso yamma an gurfanar da shi kotun ne bisa zargin yayi da awar shi annabi ko kuma manzon allah na musulunci ne na karshe laifin da kuma hukuncin sa kisa ne a karkashin dokokin sabo na pakistan wani bom na mota ya tarwatse a babban birnin lardin logan da ke kasar afghanistan inda ya kashe akalla mutane goma sha bakwai wasu fiye da dozin ɗaya kuma suka sami rauni a cewar wasu jami'an ƙasar ta afghanistan da suka zanta da muryar amurka to sai dai kakakin ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya gaggauta nisanta kansu da harin yana mai cewa mayakansu ba su da hannu a kai harin wanda ya auku 'yan sa'o'i bayan soma aiki na shirin tsagaita wuta na taliban saboda bikin idi masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman amma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da shafukanmu na facebook instagram da twitter yanzu a madadin murtala faruk san inna da zara aminu fage har ma da julie lazarus gresham da ta hada mana shirin aisha tusula ce daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya.